wannan ziyarar jajen da gwamnan jihar taraban aktidare disan isaku ya kai yankin na mambila na ko zuwa ne amma lokacin da aka shafe watanni goma sha bakwai da tashi tashi hankulan batun da wasu ke dangantawa da ziyarar siyasa amma dai wannan ziyarar da gwamnan taraban ya kai na kwanaki uku ya ko gana da sarakuna iyayen al'umma da 'yan siyasa da ma wasu daga cikin wadanda lamarin ya shafa inda ko ya buƙaci al'ummin yankin da su hada kai da kuma yafe wa juna yau mun zo nan don mu taya ku murna cewa Allah ya kawo zaman lafiya a Mambila Plateau. Kuma zaman lafiya nan in Allah ya yarda ya zo ya zo na kenan daram dam dam. Na ɗauki lokaci, na waiga baya, tun lokacin plebiscite na 1961 na karanta reporting har zuwa abin da ya faru bara na gan cewa akwai akwai wuraren da lokacin an ba da alkawali ba a cika ba akwai kuma abubuwan da wanda sun yi panel da panel da panel a rigiman baya akwai abubuwan da ba a yi su ba wannan lokacin mun taba kaɗan a cikinsu da yardan Allah za mu ci gaba da cika muku alkawalin nan. To wai ko me al'ummomin da suka samu tallafin ne ke cewa a yanzu? Ni ne Musa Muhammadu Kune a Gembu TC Kwata. gaskiya wannan taimakon da gwamna ya zo yi mana game da asaran da muka yi a lokacin fitina na bara gaskiya muna godewa allah muna kuma gode sunana yakubu kutuna mun fito daga mbamga ne muna ina godiya da kokarin da suka yi su sun kawo mana taimako na sun kawo mana za mu iya wannan mu samu ko waɗansu shanu ko kamara tumaki hmm. da za mu wannan iya mu taimako eh, iyalinmu da su gina wannan da kuma gina sa sake gina ɗakin mu hmm. mu koma eh, waje mu can to sai dai kotu ne ma aka soma mayar da martani dangane da wannan ziyarar da gwamnan ya kai Kwamrar Gambo Dauda na cibiyar kare haƙƙin bani Adama ta Center for Human Rights Advocacy ya ce abun mamaki ne duk da abubuwan da suka ta faruwa tun rikicin farko na watan yunin shekarar bara ta dubu biyu da 2017 kai har ma zuwa waɗanda suka faru a watannin maris da afrilu da kuma watan mayun wannan shekara sai yanzu ne za a ce gwamnan jihar ke zuwa ziyarar jaje mu mun kira sunan abin da ya je a gurin siyasa ne ba kuma magana taimako ba to na ji in magana taimako ne a lokacin da abin ya faru ina yake shin a lokacin shi ba gwamnan taraba ba ne ko kuma a lokacin bai ji cewa abu ya faru a gimbun ba ne ko kuma a lokacin bai san cewa mutanen gimbu za a taimaka musu ba sai a yanzu suke neman agaji saboda haka fada ya kare tun wata ɗaiɗaiɗai wata goma yau bai je ba sai yanzu ya je lokacin siyasa ya zo ya je je musu siyasa da sunan cewa ya je ba da release musu check muna kira ga al'umma mutane gaba daya mu san irin shugabannin da zamu zaba ba wayan da muke cikin damuwa lokacin muke neman taimakon su da kyautar su ba za su zo ba sai lokacin da bukatun su na kansu ya tashi su san da mu ba ga gambo dauda kenan na bai kare hakkin bane adama ta Santa for human rights advocacy ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya